Ya alahu ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba tambaya ni ke da tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis ta farko a watan Satumba shekara ta 2019. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makonni biyu da suka gabata, rundunar 'yan sandan jihar Legas ta gurfanar da wata mace da ake zargi da cin zarafin wani karamin yaro ɗan agula. wanda aka yayata a shafinan sada zumunta inda aka ganta tana dukan yaron tana jansu da ƙarfi daga nan ta kulle shi a ɗakin kare abin da yake ƙara haska fitila kan cin zarafin ƙananan yara da ake ci gaba da yi a wannan ƙarni musamman waɗanda ake ɗauka riko. A cikin hirarsu da wakilinmu Babangida Jibril kan wannan lamari, DSP Bala Elkana, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Legas ya yi ƙarin haske akan wannan lamari. Ran uku ga watan Agusta na wanga shekara muka samu labarin daga ma'aikatanmu da ke sa ido ga yaran gizo. sun ja hankalinmu ga wata bidiyo da aka aika cikin wannan yanar gizon wanda ya nuna wata mace tana bugun wani yaro karami bacin ta ba shi kashi ta tura cikin dakin da ake ajiye karnaka ta rahe cikin wannan dakin ta wuce to muna ganin haka muka kira sashenmu da ke binciken harkar da ya shafi yara da mata wanda ake kira janda janda unit mai girma kwamishina zubairu ma'azu ya ba da umarni su gano wannan macen su kama ta sannan kuma su kwato wannan yaran daga wannan kuncin da ta sashi to binciken da ya ba. da yake wannan bidiyon hoto ne dai kawai bai nuna ina abun ya faru ba da farko ba muna ma zaton ba ma Legas ba ne abun ya faru da wai suna cewa a yi jihar Enugu ne wasu suna ce a Legas ne muka dai fara bincike a hankali muke amfani da wannan bidiyon da da mu da aka tura can su ma suna hira da mutane suna jin ra'ayin mutane akan ko ana iya gano wannan ah, ginin daga baya dai Allah ya sa mun gano wannan ginin a wata shiya ce ta surulere a nan jihar Legas. Ran sha hudu ga wanga watan na Augustan muka samu sa kamo wannan matan. Mace ce mai shekaru ashirin da hudu ba ta da aure yaron kuma da ta ba ta taima wannan a yaro ne mai shekara goma. Yan uwa ne su dan shi yaron ba maraya ne a mahaifiyarta ta ɗauko shi sanda mahaifin shi ya rasu ta kawo shi gidansu ta ta raine shi to ganata dai a bayanin ta nuna cewa yaron ya buɗe firij ya ɗauko wata giya cikin wannan firij ya sha sai ya fara wasu dai wahala yadda bai dace ba tunda yana cikin eh, ya fita cikin hankalin shi ya ɗau dutse ya fasa eh, wannan eh, miro na motar ta da haka ranta ya ɓace ta ɗauko wannan yaron ta bashi ashitar da cikin wannan dakin na karnuka ta bashi wajen nata bayanin wai ta aje shi ne kusan awa biyu ba ta bashi a kwana nan ba daga baya ta hidda shi daga wajen to mun dai bincike kuma mun kai ta kotu kotu kuma ta aje ta gidan yari kan shari'a kotu to ko me ke haifar da irin wannan cin zarafin kananan yaran da ake yi hajiya ummi muhammad wata wace ce shugabar wata ƙungiyar kare haƙƙin yara mai suna ummi foundation da ke anguwar agege a jihar ta lagos kuma ta min ƙarin haske ina jin shekaran baya last year kenan na yi wani kes ne kaman haka da wata ta ɗauko yaro daga bauchi ta kawo shi nan ta ba da shi gidan aiki yana yi wa wata talla to yaron sai ya samu wata matsala da daddare an kawo ta suna kwance waje to irin ihu ihun nan da ake op nepa sai ya firgita sai ya shiga wani gida to gidan sai suka kama shi da ciwon barawo ne suka da yaron har yaron ma ya kaman ya suma haka ranan so aka kai shi asibiti to muka samu labari sai muka je muka samu ita wacce ta kawo shi din na yi magana da ita na ce mata mayar da yaron na inda ta ɗauko shi in ya samu sauki ta ce ai ubansa ne ibata babu wanda ya isa kuma ya sa ta mai da yaron to muka ɗauki wannan case din at long last dai ta zo ta mai da yaron eh akwai irin wannan abubuwan suna faruwa haka da yawa to idan hakan ya faru kuna kai rahoto ga 'yan sanda ne ko hukumomi eh to ni dai gaskiya irin haka in ya faru gaskiya direct human right ne don muna dilin da su hmm. direct wurin human right ne ke kai karan kuma suna daukan mataki akan abin da gaggawa gaskiya ya kuka ga wannan abu da ya faru kwanan nan a nan Lagos eh to mu ma mun ji labari to amma abun ba shi da daɗi gaskiya ni dai kiran da zan yi ga iyaye duk lalacewan ɗanka dai ka bar shi a hannunka hmm. saboda wace bata haifi ɗanka ba za ta san zafin sa har ta kyautata rayuwarsa ba wannan ya biyo ba bayan sakaci ne na iyaye mata gaskiyan magana yawa iyaye za su haifi 'ya'yansu sai su riƙa ganin kamar 'ya'yan sun zama musu damuwa a rayuwa kai da ka haifi ɗanka baka iya rike shi ba wanda bai haife shi bane zai iya riƙe shi kaga akwai matsala su ma dai iyaye maza ba a basu a baya ba wajen yin Allah wadare da wannan halayya tare kuma da kira ga hukumomi da su ƙara kaimi wajen kawo ƙarshen cin zarafin yara da ake yi malam shu'aibu adam sakatare janar ne na wata ƙungiya da ke tallafawa marayu a birnin lagos eh to alal hakika wata abu ne wanda ko addini ai ya hana wannan al'amari alal hakika abin da zan yi kira dai a irin haka shi dai mu kirawo shugabanni kamar sarakuna kuma su ne gaba sa'annan mu kirawo kuma masu kuɗi to kira da nake yi ga masu kuɗi da kuma masu hukunci kamar shugabanni da su yi kokari su jawo hankalin masu kuɗin mu shi ma a bangaren sa Comrade Musa Jika memba a kungiyar Amnesty International ya bayyana irin wannan matsaloli da cewa ba abin wasa da shi ba ne, kuma dole ne gwamnati su yi tsaye wajen kawo karshen sa kamar yadda sauran kungiyoyi irin nasu ke yi mu yanda muke kallon wannan yanayi na yadda ake cin mutuncin yara ake kuma zalunta su ake kuma kona su ake musu abin da aka ga dama wanda ya shafi take haƙoƙinsu wanda yake Allah ya riga ya basu kuma ƙasa ta basu kuma doka ta ƙasa ita kanta ta basu wannan yanci to amma babban abun bakin ciki a yau shine sai ka ga mutumin da kake kallon ya isa ya jika da kai a'a shine kuma zai koma wanda yake zalunta ka yake cin mutuncinka yake kuma wulakanta ka so saboda haka a nan wannan abu da da ya faru musamman a nan jihar Legas na wannan mata wacce ta rika cin zarafin yaro da duka da wulakanci dan babu babban wulakanci a haɗa ka ɗaki ɗaya da gida wanda yake ya shafi ɗaki ne na karnuka so kaga wannan babban cin zarafi ne kuma babban cin mutunci ne banda dukan da tema yara rafin yaro da duka da wulakanci dan babu babban wulakanci a hada ka ɗaki ɗaya da gida wanda yake ya shafi ɗaki ne na karnuka so kaga wannan babban cin zarafi ne kuma babban cin mutunci ne banda dukan da tema yaran wanda yake mu muna kallo dama kullum ya kamata iyaye su rika juriya da kuma daurewa a Kan abubuwan da suka same su na abin da ya shafi talauci da fatara dinna amma in iyaye za su jajirce su rike 'ya'yayansu suna tattare da su ina tabbatar maka yawancin zarafin yara da yawancin cin mutuncinsu za a samu saukin wannan amma duk inda aka kai aka kawo wannan mata ya kamata hukunci ya haukanta a kuma hukunta ta wanda yake a yanzu wannan mata tana kurkukun kirkiri domin abin da ta yi na zaluntan wannan yaro da ta yi na dukan shi da kuma jifa shi ɗakin karnuka kaga wannan ba karamin take hakkin bil'adama ba ne kuma ba karamin cin mutuncin bil'adama ba ne saboda haka mu ba za mu bari ba kuma ba za mu kuma barta ba amma muhimmin abu wanda muke so mu kira ya kamata mutane su fahimci muhimmancin ƙananan yara ɗinnan eh, da ake yawan cin zarafinsu mutum sai ya haifi ɗan shi sai kuma ya ɗauke shi kuma ya bada shi shine kuma zai rika neman mashi abin da zai ci yana gudanar da rayuwar shi wannan ba karamin kuskure bane wannan al'amari ba daidai bane saboda haka muna kira ga gwamnati da ta ɗauki mataki akan wannan abu wanda wannan mata ta yi a nan jihar Legas. To za mu ci gaba da zuba ido da kuma kasa kunne domin jin inda aka kwana kan wannan batu. A mako mai zuwa za mu nufi jihar Katsina inda mahara suke cin karensu ba babbaka lamarin da ke tauye haki da kuma dagula rayuwar iyalai da dama. Kafin nan a madadin wakilinmu baban gida Jibrin da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza